da biyu ga watan afrilu 2026 miladiya a ci gaba da darasan mu kamar da aka saba kowane mako irin wannan cikin hikimar Allah bayan hutu mai dan tsoho na ramadan wanda muka tafi kusan kimanin kwana arba'in koma sama da haka yau Allah madauki sarki ya yi mana dawowa za kuma mu ci gaba daga inda muka tsaya insha Allah tabaraka wa ta'ala lallai shi ko da wani lokaci musulmi idan ya kalli ni'imomin da Allah madauki sarki ya masa suna da yawa dole ya gode ma Allah a waɗannan kwanuka mun rasa masoyanmu wasu sun rasa mazaje wasu sun rasa mata wasu sun rasa 'ya'ya wasu sun rasa iyaye amma Allah madaukakin sarki cikin baiwarsa ya ara mana rayuwa muka zamanto cewa mun yi waɗannan kwanuka lafiya lau kuma muka dawo don mu ci gaba da abin da Allah subhanahu wata'ala ya umarce mu da shi lallai ya kamata mu gode ma Allah subhanahu wata'ala akan wannan ta hanyar godiya da baki da kuma godiya a aikace kuma wannan duka yana nuna mana cewa ita wannan rayuwa to kullum tana karewa ne lokacin da ake kai waɗansu makabarta tare da kai ko da ke to wata rana kuma ke za a kai a dawo to haka rayuwar take muna fata Allah madauki sarki ya mana kyakkyawan ƙarshe Allah madauki sarki ya sa mun shiga cikin yantattu bayi a wannan wata da ya gabata na Ramadan da abin da muka gabatar na ibada da addu'o'i Allah ya karɓa mana da kuma ya fi mana tuba-tubai da kurakurai ya sanya ramadana ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira Allah kuma ya maimaita mana ramadana shekaru da yawa masu zuwa cikin aminci da kwanciyar hankali kamar yadda na gani kuma kuka gani littafin fikihu sunna da nisa shine wanda za mu karanta a yau Dole da dai babu alama sai dai kwanan wata da na gani sha takwas ga watan sha'ban ne karshe sai kuma biyar ga watan biyu Ba sani ba a wurin ku akwai alama aka karatun karshe to fawai za a tashi ko a cikin wato jerin giyar bayanai da malam yake yi dangane da ababen da suka haramta a kan macen da take haida ko take nifasi wanda ya bayani akan na farko shine sallah na biyu kuma shine azumi duk ba za su yi ba malam ya kawo waɗansu fa'idoji a ƙarƙashin wannan guda uku da ƙarshe kuma sai ce ga wata fa'ida shafi na saba'in 73 daga ƙasa malam yake cewa لو اعتقد المسلم حل الجماع ولو اعتقد المسلم حل جماع الحائض في فرجها صار كافرا مرتدا kunga yana da haɗari ƙwarai da gaske ya ce da musulmi zai ƙudurce a ransa halarcin saduwa da mace mai haila ta gabanta ana a farjinta to da hakan da ya kudurce a zuciyarsa ya da kuma ya zama ya yarda kenan lafazin i'taqada ya kai makura wajen ya kudirce abin a zuciyarsa a haka yake da hakan zai faru mutum ya sadu da matarsa tana jinin haila amma ba tare da ya kudurci halaccin hakan ba kila ma bai san tana hailan ba ita ma kila bata ma san hailan ya zo ba sun kafirta da su kafirta ba abin yake kafirtar da su ne i'tiqad ta hakan a zuciyarsa ya halatta kenan abin da Allah ya haramta ya ce walau fa'alahu insanun ghairu mutaqaddin to gashi ma ni ina gaggawa ne Allah yake cewa da a ce mutum zai aikata hakan ba tare da ya kudurce halaccin haka a zuciyarsa ba ai mutaqaddin illuhu to fa in kana nasiyan aw jahilan in ya zanto cewa yayi hakan cikin mantuwa ne ko ko da jahilci ne bi wujudil hayli cewa bai san akwai hailan ba aw jahilan bi tahrimihi ko kuma bai san hakan haramun bane aw mukrihan ko kuma an takura masa ne matar ce ita sha'awar ta yi karfi ta ce dole sai ya kwanta da ita bai so kenan ya san hakan ba kyau amma kuma sai ta takura ta ce wallahi kaza kaza kaza kaza kare fi karfinsa ko kuma a ƙila an ma nuna masa makami aka ce sai ya kusanci iyalinsa tare da tana wannan hali ko kuma a kashe shi to malam ya ce fala isma alaihi babu zunubi a kansa wala kafara babu kuma kafara a kan shi ina fata ana fahimta saboda an samu wato uzuri na mantuwa an samu uzuri na jahilci an samu uzuri na ikra wato takurawa ina fata ana fahimta a matsa wa mutum shi ko wanda aka matsa masa ko da ya aikata wani kure to kuren yana kan wanda ya matsa masa ne saboda ka'idar man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman da kuma hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam inda yake cewa rufi an ummati al-khata wa nisyan wa mastukrihu alayhi an dauke wa al'umma ta kuskure an dauke musu mantuwa da abin da aka takura musu da abin da mutum yayi da kuskure babu zulubi da abin da mutum yayi da mantuwa babu zulubi dama shi yasa Allah ya amsa addu'ar da yayi ya saukar a ƙarshen suratul baqara rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana annabi ya ce duk wanda aka bada Allah ya ce na biya nayi nayi Allah bai kama mu da laifin da bamu sani ba saboda Allah shi ba zalimi bane ma bi baddalu qawlu ladayya wa ma ana bi zallamin lil abi Allah baya zaluntan bayi Allah madaukin sarki ya shirya da mu malam ya ce wa in ha amilan amma idan magidanci ya sadu da iyalinsa da gangan a wannan hali aliman bil haidi yana sanar da cewa tana jinin haila والتحريم ينا سند cewa kuma yin hakan haramun ne Muktaran yana da zabi mana shi ke da iko da kansa misali daga shi sai ita a ɗakin kuma ba wani ya sa masa bakin bindiga ba zai iya danna sha'awar tashi zai iya jira ta wanka zai iya jira jinin ya ɗauke abubuwa da yawa duk yana da dama muktar ne shi ba wanda ya matsa masa ya ce to faƙadar taka ba ma'asiyatan kabira tare da haka ya aikata to ya aikata mummunan zunubi ma'ana ya aikata sabo babba wa tajibu alaihi tauba ya zama wajibi ya tuba ya zama wajibi ya tuba akan wannan aiki da ya aikata wa hal alaihi kaffara shin akwai kaffara a kansa na wannan zunubin da ya aikata da gangan kulurafa da gangan yayi ƙarar ya ce ƙarar jumhuru jumhurin malamai mafi yawa cikin malamai suka ce la kaffara ta alaihi babu kafara akan shi saboda shi ya riga ya kangare kawai saboda aka khilafan li Ahmad sabanin Imam Ahmad shine yake cewa shi ya ce akwai kafara kutu sai malam yake cewa sahihu annahu la kafarata alaihi wanda yafi inganci ko shine babu kafara akan shi li bafi dalili fihi saboda raunin dalilin da su wato hanabila suka dogara da shi akan cewa zai yi kafara din wallahu a'lam Allah shi ne mafi saboda aka kafara kawai ita ce kawai istighfar da tuba an ce karka yi ka ce to me za ka yi kuma ka ce barka biya shi ka fara ana yin sa ne ga wanda ya wani abu bisa kuskure bai sani ba bai sani ba ne ya yi kisan kai shi za ake kafara kafarin kisan kai shine yan tawiya ko ba ka bane bayan ka biya diya na masu haƙƙin jini to tsakaninka da Allah ka yan tawiya ko kuma kai me ko kuma kai azumi guda sittin ba shi ne kafarar ba domin an ce kakka yi ne kaje kai ta kuskure domin Allah ce ne wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a khata'an kuskure wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'mina ba da gangan ba khata aslul khata an fahimta to shine ma wannan kai kai ganganci an ce ka yi ka ba za ka yi ba ko an ce kai kai ka ce sai ka yi to kaga ai baka da wani abu shi yasa kamar yaminu musu ne aka ce shi bai da wani kafara dole kawai sai dai mutum ya istighfari mutum ya rantsuwa akan ƙarya ƙarya ce sai je ba da shaida a kotu ko a wani wuri kan ƙarya da gantar a da gaske ku duba ku gani amma yamin munaqid da yamin shi munaqid da aka cera da kafara ko ba ka bane shi ne it'amu asharati masakin ko min awsat ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum ko tukatantar da su aw tahrir raqaba faman lam yajid ne fa siyamu thalathati ayyam ko eh mu kuma da yake mun kware sai mu ta tsallake wancan sai mu gama azumi wallahi ni bazan yi azumi ba adam azumi ba shi bane kafara to an gama da wannan shi kuma yaminul wato wanda yake lagau babu kafara a kanshi la yu'akhirukum Allah bil lagu fi aymanikum saboda haka yawa masu albarka kamar yadda kuka ji wanda ya aikata irin wannan mummunan laifi wato babu ainihin wato kafara a kansa sai dai da kuka kawai aiki ya same shi ya dinga istighfari ya dinga tuba ya ta nadama ya ci ainihin wato roƙon Allah ya fiya da gafara har Allah ya yafe masa amma ba wani abu da za a ce ya aikata ko ya kankara wannan laifin da ya aikata wallahi sai Allah ya yafe mishi shi ko Allah ba zai yafe ba sai in ka tuba sai ka yi nadama sai ka yi istighfari sai ka yi tamajiya da eh, shi ko Allah cikin tausayinsa sai ya yafe Allah ya kyauta na biyu malam ya ce allazi yamna min istimta'il biha'ili Kowal al-farj faqat kun gane ku ja layi karkashin wannan zance na malam malam yace abin da aka hana kadai na jin daɗi da matar da take haila tsakaninta da mijinta shine farjin da kadai ina fata ana fahimta ya halatta su wasa da juna ya halanta ta kwanta a jikin mijinta ya kwanta a jikinta su tumbanci juna hannunta fuskarta bakinta ko ina na jikinta in ban da farjinta kadai ina fata ana fahimta malam yace fazzi zauji an yatalazzaza min imra'atihi ya halatta ga miji ya ji daɗi da matarsa alha'idi wacce take jinin haila bi kulli shay'in da komai na jikinta ma adal ilaji fil farji in ban da shiga gabanta ta hanyar farjinta والدليل على هذا دليل ديك نوني أكن ولن شيني حديث أنس حديث أنس أنه لما نزل قوله ta'ala. lokacin da Allah ya saukar da wannan aya ta fa'atazilun nisaa fil mahidi Allah ce ku kaurace wa mata a wurin da suke yin haila mahid shine farji inda haila tana yake fitowa a nisance su har a kusance su to lokacin da aka saukar da wannan aya قال النبي صلى الله عليه وسلم sai annabi ya yi bayani wa sahabbai sai yake ce musu isna'u kulla shay'in aikata komai da iyalanku na yaye sha'awa illan nikah in ban da saduwa saduwa kuma ba a yin sa ta ina ta wani wuri in ba ta sarji ba wa an ba'd azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam haka nan an samu daga wasu daga cikin mataye na wanzan Allah sallallahu alaihi wasallama annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama cewa shi annabin da kansa kana idza arada min al idan yana son wani abu daga jikin wata mata da take jinin al'ada a matansa an fahimta alqa ala farjiha sauban sai annabi ya sanya tufafi ko kunzugu ko tsumma ko pampa ko always an fahimta da yaren da kuka fi sani ya sa shi a jikin farjinta ma'ana ya toshe farjin to duk wasu abubuwa kuma na wasanni nabi sai ya yi mu'amala da matarsa don gamsar da kansa ina fata ana fahimta suraka waɗannan dalilai dalilai ne waɗanda suke da ƙarfi ƙwarai da gaske don nuna cewa lalle a lokacin da mace take jinin al'ada haramun ne mijinta ya kusance ta kusanta irin ta aure kuma halaccin mu'amala ta wasanni da ɗebe wa juna sha'awa kuntu malam sai ce wa ma ya ta'ayyadu bihi hadha alqawl abin da mafi karfi wanda wannan zance ke karfafuwa da shi shine hadith masruqin hadisin nan na masruqa annahu qala li aisha cha annabi ya ce wa nana aisha inni uridu an as'alaki an shay'in ni ina so in tambaye ki wani abu ya kena na na aisha ke eh, ta ce zai tambaye ta ya ce wa ana astahayi amma ina jin kunya in ji masoro da na aisha malamar cikin gida ce matar manzan Allah ce yarinya ce mai ɗanyen jini kwakwalwar tana ja ta yi karatu a wurin manzan Allah sallama tun tana yi karamar kuma kamar yadda kuka sani har annabi su rasu bata wuce shekara sha bakwai sha takwas ba duka shekarun ta tana yarinya ma annabi rasu sauraka amma tana da ilimi hatta mahaifinta da wasu daga cikin manyan sahabbai suna zuwa wurinta don neman fatawa suna karatu a wurin da na Aisha Allah ya kara mata yake tambayar ta cewa fa ina so in tambaye ki amma fa ina jin kunya kunya halal ne shi yasa ko Qur'ani yana yana ainihin wato kinaya ba a san wani abu na kunya a faɗin shi kai tsaye babu sakayawa idan kana magana da masu hankali mutum zai gane mai ake nufi kenan amma wani za ku ga bakinsa a da yake baya jin kunya baya sakaya abin da ya kamata a sakaya addinin musulunci addini ne mai kunya addini ne da aka san shi da kamewa ba da furta maganganu haka marasa daɗin ji ba Allah madaukakin sarki ya shirye da mu saboda ɗabi'a ta halittar ɗan adam dan adam mutum ne mai kunya a ka'ida dama kuma shi ka aka siffanta shi da imani yawa su kai yake cewa na Aisha ina jin kunya eh fa qala sai ta ce innama ana ummuka ai ni ka ce wa anta ibni kai ɗana ne zaka akwai kunya tsakanin uwa da ɗa akan wasu tambayoyin akwai kunya da wani kunya amma kuma babu kunya wani lokaci za a yi tambaya yawa sai ta ce ai ka ce sai ko ɗana ne shi yasa nana Aisha da aka zo aka ce mata cewa wai ga wasu can suna zagin ki sun ci ke ba uwarsu wace ta ce ba komai yani Allah ya ce uwan mummunai ce ni kuma haka duk wanda ya ce ni ba uwarsa bane shi ba mumini bane kuma Allah ya ce annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatu saboda haka idan ka ce ba mu ba mu ba biya ka sai ka zage ta ka ce mata indo to kaga ko ka ce mata karya ko ka ce mata kaza ka ce mata kaza to ai kaga kai ka da kanka da ba ce ba shi kenan ba kun ga cikin ruwan sanyi ta ba da amsa ba wani batun hayaniya shi yasa kuna kallon fada ko hayaniya ko ta da hankali wallahi sai in mutum ya so yayi sanda wani ya miki wani abu mara daɗi ya miki ganganci ko ta miki ganganci cikin ruwan sanyi za ba bada amsa wani amsan ma shine kai shiru ka kyale ka ce komai ma ba ma amsa ko magana shine amsa ko ba ka bane imamu shafi'i yana cewa idan nataqa tsaka safihu ala tujibu idan wawa yayi magana karki ba shi amsa dai da karki ba shi amsa wa khairun min ijabatihi mafi alkhairi da ki bashi amsa shine ki shiru gari Allah shirye da mu saboda haka sai ta ce ni mahaifiyarka ce kai ko ɗana ne qala ta ce to ga tambayan nan malin rajul min imra'atihi wa hiya ha'id wai menene mutum yake da shi wani kaso yake da shi menene rabon miji a jikin matarsa lokacin da take jinin al'ada na yadda zai gamsar da kansa ya ji daɗi da mu'amala da matarsa gashi kuma tana jinin al'ada inda ya san al'adar haramun ne qalat sai ta ce lahu kullu shay na Aisha ta ce yana da komai nata illa farjiha in ban da farjinta in ban da farjinta yanzu na Aisha ta fassara wancan maganar na da yace isna'u kullu shay'in illa nika. zai ce ce yana da komai da farjinta wala shakka anna Aisha ta babu ko shakka cewa na Aisha min a'lamin nasi tana cikin mutane mafi ilimi bi hukumi hadhihi al-mas'ala da hukunci irin na wannan mas'ala da annaha zawjatu nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam domin ita matar annabi alaihi salatu salam ce nabihi wala yace hunaka qaulun akhar lil ulama wannan shine amana ta ilimi wala yace akwai wata magana na malamai daban da zai kawo ta yace amma afwan annama yajuzu lirrajuli cewa malamai suka ce abin da ya halatta da namiji al-istimta'u bihi min imra'atihi miji ya ji daɗi da matarsa mai haila ne huwa kullu Shi shine komai na jikin macen amma suka ce ma a da baina surrati ila suka ce banda kan cibiyarta daga kan cibiya zuwa gwiwanta haramun ne ji daɗi da wannan gurin yanzu daga kan cibiyarta abin da ya gwiwanta za ki ce masa haramun ne ya ji daɗi da farjinta haramun ne ya ji daɗi da duburarta haramun ne ya ji daɗi da cinyarta yana fata kuna fahimta suka har zuwa gwiwanta ko ba haka ba ne suka ce su malamai abin da suka faɗa kenan suka ce tun daga kan cinyar abin da eh, cibiyarta har zuwa gwiwanta haka suka fara in ji malam ya ce wali hadal ƙaulu adillatu kuma wannan maganar ta malamai suna da hujjojinsu amma sai ya ce lakin nan ƙaular awwal arda wallahu ala. amma maganar farko ita ce tafi inginci farji ne kai bai halatta ba saboda kuma haka annabi ya faɗa a zahiri ba ya ɗaukan wata ma'ana in wani wata Raka wannan magana ta malamai ta yi malamai wancan shine madogaransu amma da suka zo don su na a da garki kun sa akwai mazaje masu wuce gona da iraka ka ba ka bane wani aka ce kaza sai ce to ai kaza kenan tun daban da kaza yanzu ashe kaza ashe kaza ashe kaza ina fata ana fahimta yanzu misali akwai nassi karara wanda ya yi bayanin haramcin saduwa da mace ta ina ta dubara haka ne yanzu a cikin nan gurin sai aka zo aka ce ya rasulullah wani wuri ne ko ina ne mutum zai iya saduwa ko ya mu'amala da masu annabi ya ce ko ina da ina in ban da farji janar har da dubura kenan tashi da za ka iya saduwa da matarka da dubura tun da ai dubura ba farji ne, haka wani zai ce ai kun lura da magana to yanzu ya zama su nan malaman ina ɗan haska musu ne kawai akan abin da ya sa wani lokaci malamai suke yi wani abu su yi game abu kawai sai ce to ai tun haka ne zai ce to tun daga cibiya har cinya har gwiwa saboda ai duburan ma tana tsakanin wannan gurin kuma haka ba sai an ce can da can da can da ba amma ai mai hankali ya san dan an ce maka farji kadai a shi ke nuna ta shiga da dubura ba domin dubura ai tana da nassan keɓantacce ma da ya haramta shi ina fata ana fahimta so irin wa'annan abubuwan yana da kyau mu kiyaye su mu kula da kyau Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu sauraka amma dai kun ji abin da malam ya faɗa ya ce ra'ayin farko shi ne mafi inganci sauraka kana da dama amiji yana da dama ya yi wasa da matarsa a cibiyarta a ƙasa da cibiyarta duk zai iya ƙasa da farjinta shinyoyinta kenan ko duk wa'annan guraren shi farjin shi haramun ne ka dubura kuma tana nan a haramcin ta mai zaman kanta shi kenan malam ya ce idan taharat na uku kenan idan mace ta yi tsarki taharat almar'atu min alhaidi idan mace ta yi tsarki daga jinin al'ada to fala ya hillu li zawjiha in ha, baya halatta ga mijinta ya sadu da ita mana lokacin da jinin al'adan ya dauke bai halatta ba mijinta ya sadu da ita illa idan ta salat sai in ta yi wanka ko da jinin ya ɗauke to sai ta yi wanka yawa qad qala Allah ta'ala domin Allah da girma da daukaka ya faɗa ne yace wala taqrabuhunna kar ku kusance su kusanta na saduwa an gane wannan ko hatta ya tsohurna har sai sun yi tsarki an gane ko fa'iza ta tsaharna idan sun yi tsarki ma'ana sun yi wanka to fa'tuhunna min haythu amarakum Allah to ku zo musu ta inda Allah ya umarce ku ma'ana ta gaban su farjin su ba ta wani wuri daban ba qala mujahid sai mujahid yake cewa lin nisa'i tahran wato su mata suna da tsarki guda biyu ne an fahimta da farko tsuhurun qauluhu ta'ala tsarkin da Allah yake cewa hatta ya tsuhurna har sai sun yi tsarki ma'ana ai idaktasalna in sun yi wanka wala tahillu li zawjiha hatta tattasila mace ba ta halatta ga mijinta har sai ta yi wanka yaqulu yana cewa fa'atuhunna min haythu amarakumullah ku zakke musu ta inda Allah ya umarce ku min haythu yakhruju ad-dam ma'ana ta inda jini ke fitowa kai na kenan ta farji fa in ya'tiha min haythu amara Allah idan miji bai zo wa matarsa ta inda Allah ya umarce shi ba walaysa min at na bai cikin masu tuba wala min al-mutatahhirin na baya daga cikin masu tsarki wa qad atbaqa ahli al-ilmi ala anna al-mar'ata la ya'tiha zawjuha wa in taharat ko wa in ra'at at-tuhur malamai sun yi akan cewa idan mace ta yi tsarki mijinta ba zai sadu da ita ba ana ƙarfin ɗaukewan jini kenan mijinta ba zai sadu da ita ba in ta ga jini hatta ta in ta ga jini ya ɗauke hatta ta tasila har sai ta yi wanka khilafan libin hazm saɓanin fatawa ta ibn hazm wanda shi yace in dai jinin ya ɗauke kawai za a iya saduwa da ita ina fata ana fahimta malamai jamhur sun saba masa ina fata ana fahimta sai a kula shi yasa ake so da zaran jinin ya ɗauke din to mace ta wankanta kawai ya fi alkhairi saboda wani namijin bai ma san ta ɗauke ba ko ba ta ɗauke ba ba ki san da sha'awar mijinki za ka zo miki ba amma kika zo kika bar jikinki da shikin gitsarkin ya ɗauke ko ba haka ba ƙila kawai ya fahimci jini ya ɗauke dama ƙila a matsayi ce to ba zai jira fa wanka wanka ba wani to kun ga daga nan sai a samu damuwa ya aikata abin da ba shi ake so ba ko da yin hakan ba kafirci bane yin hakan malamai suka ce in ya faru mutum sadaka zai yi kamar da imamul albani ya bada wannan fatawa ya zo cikin adabu zifaf dinsa idan mutum ya sadu da matarsa lokacin da jinin al'ada ya dauke amma ba tare da tayi wanka ba to sai yayi kafara na yin sadaka da wani adadin kuɗi da aka fada na manta adadin yanzu amma bai da yawa ko a lokacin sai ka ba da shi sadaka duk da yanzu kun ga naira ta kare kila yanzu yayi yawa kudin in kina son ƙarin bayani sai ki koma arabu zaɓin za ke gani insha Allah a wannan littafi nasa malam ya ce huna su'alun dan kuma ga tambaya idan kanat zawjatul muslimu kitabiyya idan matan musulmi ahli kitabi ce wa hal tujbaru ala al-iktisari am la shin za a saka dole sai ta wankan janaba kan jinin al'adar ya dauke ko ko a ba sai ta yi wanka ba ita ana auren su ba malam yace wal jawabu annaha tujbur ala al-ittifa amsa shine za a sa ta ce wankan dole ta je ta wanka wala yajuzu li zawjiha an yuqarribaha mijinta baya halatta ya kusance ta an yuqarribaha illa ba'da an tattasila sai ta wanka ita ma لأن الآية لم تختص min من غيرها ولم تخص مسلمة من غيرها domin ita ayar ba ta keɓance musulma ba da wata wadda ba musulma ba kai annisawa aka ce yas'alunaka anil mahid ai mahid din nan kafira tana yi musulma tana yi majusiya tana yi ko ma wace ce tana yi in je mace ce ko ba ka bane ba ta dilun nisaa mata aka ce ko ba ka bane ba a ce wai su mata kafirai ko wasu musulmai ba a ka an faɗe su ne an yi idlaƙin su saboda duka ita ma za a umarce ta da yin wanka na hudu daga cikin abin da yake haramun ne mace mai jinin al'ada ko kuma mai nifasi ta aikata shine a tawaf mace ba za ta yi ɗawafi ba wa huwa haramun alal ha'ili bil ijima yin tawafi haramun ne ga mace mai haila da ijma'in malamai li hadisi Aisha radiyallahu anha saboda hadisin na na Aisha Allah ya ƙara mata yadda annaha lamma hadat fil hajji lokacin da na na Aisha jinin haila ya zo mata a lokacin aikin haji قال لها النبي صلى الله عليه وسلم في النبي عليه الصلاة والسلام يتي متى اسألي ما يقول الحاج كأيكة دك أبند الحجي كأيكة تاوى غير سيري فألا تطوفي بالبيت حتى تطهري تركي دوافي بلاكن كأبا حسيكي تركي الحج يكي الحج ينا حرمة أميكاتي هكذا الحج ينا زين حرمة a miƙati ko dai miƙatinsa inda ya taho ko kuma miƙatinsa na cikin maka inda ya tafi aikin hajji misali masaukinsa ko sannan alhaji yana tafiya mina za ta je ita ma alhaji yana kwana a mina za ta kwana alhaji yana tafiya a arfa za ta tafi alhaji yana tsayuwan arfa za ta tsaya alhaji na addu'a ita ma duk za ta yi ina fata ana fahimta yanzu wani zai ce shi za ta yi sallan azhar da al'asar a arfa kenan a'a dama a ita ne hailan ba ta waɗannan tun asali ko da hajjin ko ba hajjin ba za ta yi ba zan wani ina faɗa muku yadda tarihin mutane yake ne wani yanzu zai ce to ai to za ta iya kenan a dama ba za ki ba kina nan bi a arfan ana addu'o'i ana azkar ke ma kina yi yawa kin gaji kuma ki huta to ana nan ana nan idan rana ta fadi za ta muzalifa eh ke ma zaki je ko ba zaki ba ke ma zaki tafi sun ba fi dumin haifu afadan nas wa zikrullah ke ma ki tafi ki je za ki je ki kwana a muzdalifa alhaji na kwana ki ma kwana za ki magariba dai shayi a wurin a'a ba za ki ba sai ka za ki za ki ambaci Allah a mashar haram ki ambace shi wannan waskuru kama hadaku sannan ki kama hanya ki tafi mina wurin jamarat alhaji na tafiya kuwa har da ke ma mai haila ana jifan jamratul aqaba ko a ranar sallah da ke za a jifa ran kwanakin da ake jifa na ayyamun tashirik duka zaki je ki ba abinda ba zaki ba idan an fito an zo arafa an zo ka'aba to shikenan ke ba za ki fi ba za ki shiga masallaci ko a haraba da kun taho da tawabbu ta alhazai sai ki ce to kun ga wannan alamar wannan fila din lamba kaza ko a cikin masallaci ko a waje ko daidai fitin wannan hotel din a nan zan zauna in jira ku ku je ku yi tsawafin ku ku dawo a nan za ku same ni shikenan dan kar taba ta duk sun da wani ya gama ya dawo sai su zo har ka haka har sai a hali ko kuma shikenan ni bari in wuce masauki hotel shikenan ku kun wuce masauki da ita ta wuce masauki ko kuma kun tafi ku je ku dawo ku da ka same ta kun zo kun kinsa kun yi wanka an kammala aikin haji ne ku ta zuwa harami da ita ana tana halattan alheri da addu'o'i sai ta yi amma ba batun dawafi sai ran da ce tsarkinta shikenan kawai sai ita ma ta je ta yi wannan tawafin tawafin kuma idan ta tashi shi ba wai sai ta sake zuwa miƙati ta dauko haraba ba kawai za ta tafi kawai ta je ta dawo kenan dama can ita ma ce kawai shi jinin al'adan da ya zo ne sai ya dakatar da aikinta ina fata ana fahimta sai na tafi ta je ta yi idan ko tsawafi ne ma na ban kwana to shi yanzu ya sauka ba sai ta yi ba amma idan tsawaful wada idan tsawafi ne na ifaba na aikin hali to yanzu tun abin da ke tsakaninta da ranta ta san ba ta sallah ko ba za ta yi ba ko ila yan ɗakin su sun san ba ta yi tana da uzuri to da dole za a sani to tun ya zama su kadai to yanzu za ta tsaya ne zai tsaya ne ta je ta yi gobe ba haka a akwai wanda sun ke yin kwanaki da yawa wala Allah a ranar ma ku kaddara misali mace ce kawai ta yi zama ranar sallah tana nan lafiya talau ran goma ga wata da ta zo ta yi jifa an je an mata yanka ta yi aski za ta zo ta yi ɗawafinta a ranar dama aiki uku ne hudun da a ranar ko ran haƙ ramiyu alhalq da kuma mene alhalq sai a tsawaf ko ba ka bane sai ta ce bari in koma mai na sai ranar sha uku ga wata abin ta gaba ɗaya da na ya kai halatta ko bai halatta ba ya halatta sai ka sai ta koma da ta koma tana kwana ukun nan da za a amina a ranar da za ta bar mina ta shiga maka kawai sai jinin al'ada ya zo mata kuma sati ɗaya take yi misali eh misali nake ba ku ai da kallon yadda abun zai iya faruwa yi da aka shiga ranar kun ga ai ta baro mina an gama aikin hajji amma ita ba ta gama to ko ba da ma ce wannan dawa bayan kuma suna daga cikin kila alhazan da suka zo maka halatti suna tahowa ba madina aka yi ba maka aka yi da su sun dauki harama a maka ne ko an kai su rabik sun dauki harama shikenan da aka yi sallah yau gobe jibi ana nan sana jinin al'ada sai jami'an aka koma alhazan suka ce to gobe za ku wuce madina ziyara ita shi kuma bata ya za a yi kuma daga madina ana ɗauko su kawai za a wuce da su jidda ne sai najeriya to yanzu a wannan lokacin ita ba dama dole ne kawai sai dai jami'an hukumar alhazan sai sun san da matsalarta dole yanzu a gaya musu sai a cire sunanta a cikin masu tafiya madina sai a reflection ɗinta da wata mata daban ita kuma ta tsaya a madadin wannan dan a jira sai hailarta ta yi dauke har ta yi dawaful ifada haka za a kai ko jirgin da za a tawo Najeriya ne sai a canza mata jirgi amma idan ta riga ta yi kuna fahimta ta fito ranar sallah ta yi dawafin ta kammala shi sa abin da ya fi dacewa ga alhaji kenan a ranar sallah a yi ta ya huta musamman mamaci da komai zai iya faruwa da kuna fahimta akwai wadda ma ba wai lokacin al'adanta bane amma wuya sai ya sa kawai al'adar ta zo to shikenan idan ta je sai ta huta amma ta zo ta yi dawafin ifadanta an kammala aikin haji da ita ana zaune a madina a maka ana ta ibada ana kaza kawai shikenan sai aga al'ada ya zo mata sai aka ce to ku fa ku tattara za ku wuce jidda najeriya za ku tawo to yanzu in kai da ni ya zan yi bashi yi dawafin bankwana kwana ba za ka ce wannan ba ko shikenan ita ba sai ta jira wannan ba dawafin ban kwana ya sauka ba wajibi ba in akwai dama shi ke nan babu laifi idan babu na ba wanda ya ce ki je ki sa ki uzugo ki je ki ba sai kin yi ba ya kamata ki kawai ana fahimta jama'a to shi yasa a nan gurin aka ce ita mace mai haila ko mai nufasi ba za ta yi ɗawafi ba yawa a ci mazida ita na Aisha za ku da shi yasa lokacin da aka kammala aikin hajji gaba daya ta ce yanzu kowa ya yi aikin hajjin tamattu'i sun yi umara sun yi aikin hajji Kika kuma aikin hajji kaɗai ta yi domin tana cikin waɗanda suka yi aikin hajji ta ɗauko aikin hajji tare da annabi annabi ya canza ya ce su koma hajji ta sun ɗauko matu'i ce bayan na ɗauko hadayana da ba da haka ba ni ma da na canza sun an fahimta alhazai suka samu suka yi wannan ya zama alhazai sun yi umara sun yi aikin hajji a lokaci da ita kuma ana na aisha ba ta samu wannan daman ba sai yake ta ce yanzu kowa ya yi ni ko ban yi kaza ba sai annabi ce to je ki shilli shilli shine wajen harami ki je ki dauko harama daga wurin sai ki zo ki samu umara sai zama kin samu umara kuma kin samu aikin haji kin yi umara a shekarar kuma kin yi aikin haji a cikin shekara shine wannan masjid Aisha din a can inda kuke ganin ana zo a dauko miƙati a wannan guri aka sa masa masjid Aisha masallacin a wajen harami yake boda ne boundaries ne na harami na makka ina fata ana fahimta yin sallah a wannan masallacin nana na aisha to daidai gadon sa iri ɗaya da na wannan masallacin na hayin malam bello an fahimta amma kina wuce masallacin kina shiga cikin harami kuma to duk masallacin da ke wannan area ko wada ba na Ka'aba bane ne yake da kai yi sallah a Ka'aba lada dubu da ina fata ana fahimta to haka abin yake amma shi ko madina sai masallacin kadai shi ke da wannan ladan yawa amma maka kuwa inda ya masallaci ko masaukin ku yana cikin kewayen harami to alhamdulillah shi ke kenan kun sha amma tare da haka ba za ku zo na bane kuma ku ki zuwa harami a ku je haramin ku je a ayi sallah da ku idan ba a samu zuwa ba wani lalura ko gajiya ko kaza ba laifi bane ku yi sallah a masauki akwai wannan ladan zadan dubu ɗari yana nan sai ki tabbatar da in Allah ya sa masaukin ku yana nan a cikin harami ne amma a wajen harami ne ba shikenan dole sai kun fito kun shigo harami ko dai ku zo haramin Kaaba ko kuma ku zo cikin haramin da inda ku samu masallaci a cikin shi ku sallah ku komawa Allah madaukin sarki ya shiryar da mu malam ce wa sayati mazida min bayanin li hada fi abwab al-hajj bayani zai zo akan wannan al'amari a cikin babukan aikin haji insha Allah ta'ala in Allah ya so an gane wannan ko malai ce zai yi bayani filla filla daki daki to a nan gurin ya kamata mu tsaya malam zai bayani akan umurin la ba aka lil hayy wato abubuwan da su babu laifi ga mai haila e ba laifi so in Allah ya kai mu darasin gaba anan zamu tashi muna fata Allah madaukakin sarki ya ba mu ladan abin da muka karanta daidai wanda muka kuskure ko karancin ilimi Allah madaukakin sarki ya kai subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa wa alaikum assalam wa wata daga gida Najeriya sukan je makaranta a allura tun daga gida Najeriya tana cikin jini har ta sauka a Jini ya ƙi tafiya ya rikici. Maimakon ki hakuri da wanda Allah ya kaddara masa kila ma ya ɗauke kafin Allah ya da muke zaki ɗaya ita nake muka tubi kyanar wani lokaci kawai za ki cire kwanakin da suke na haila da saba ki ci gaba da sallah na ce tawafin sunan ne ba za ki ba yanzu ke kika dama kanki daga jin an biya kawai ki je ki allura kawai sai tun daga lokacin da aka biya na wani farko din na aka ce corona ba za a ba Kin daga nan ta je ta zafka allura to da kuma aka zo za mu tafi shekarar da zamu ta kuma tsara yin wata allura to ya ta rikice gaba ɗaya tun daga Najeriya cikin to akwai matan da yawa a rikin za ka Allah ya kyauta na farko shi dai irin wannan na daga cikin amfanin zuwa wurin bita a wurin bita malamai suna yin bayani wasu ba sa zuwa bita za a je a biya kuɗi mai tsada kuma ke ki je baki ma sanya ake bada ba to kuskure ne in lokacin da kika ce a cika da zaki je aikin haji ko kai ko umara zaki tafi domin aikin haji da umara bai da wani bambanci kawai a je a nemi masani ko masana a yi bayani ga yadda ake ga yadda ake kar a je a kashe kuɗi a banza kar a yi tsakai a asara idan mace za ta je aikin haji ko umara a yi haƙuri shi zuwan jini na mace Allah ne ya kawo shi saboda ka sai ki karbe shi a yadda zo in ya zo fa ni'ima in ki zo baki ibada ki in ya zo kuma ki tsaya ko da ya zo mikin shari'ar ta baki yadda zaki inda ya zama saboda ka baki da wani damuwa ina fata ana fahimta yawa ko da wasu malamai suna cewa ya halatta a yi shi dan ya tsaya ko ya zo ya tafi da wuri dan a yi wannan to yana da haɗari ba haka kawai ake yi ba sai an samu amintattu kuma ƙwararrun likitoci su tabbatar da cewa ana iya yi in an yin kuma babu matsala yanzu wannan kun ga matsala ta samu ta same da a ce mace kullum cikin jini kullum kullum kullum cikin jini to za a samu damuwa kuma an same ta ma saboda haka yana da kyau a kiyaye a ringa yin haƙuri Allah subhanahu wata'ala in ya so sai ya tsare ta ta zo ba in ya so kuma sai ta zo sai aka ba matsala bane yawa a matsala ba za ki iya zuwa ma yanzu misali cikin hikimar Allah sai ki zo ki tafi aikin hajji kuma madina za ku tafi a yau aka kira ku za ku tafi madina ba ku yi latti ba jinin al'ada ya zo miki fi daga najeriya ki tafi saudiya kina jinin al'ada kina madina ziyara ne dama shi ziyara ba su aka zai da ziyara sai ki dake wanka tun kina madina ko kuma ma ki ɗauko haramin ki zo kafin a tafi aikin hajji cikin kwanakin da ake da matu'i? shi ke sai ki ga jini ƙarfi to duk mene ne ake da gaggawa ki za ka jama'a mu daina irin wannan na'am wallahi cikin hikima na da muka je sai da muka gama komai har da wakon kwana mu muna iso wajen da mu za mu gyara ka shi ke sai yanzu ka zan da to da ta kifa da ta zama ta zama ta zama ta zama muku kaya Allah ta zama muku kaya Zora kuna ji kuna kallo wani abin za ku yi ta ce sai ku tsaya kuna sai da ita ko ana so a tausaya mata ku dan jira ni dan Allah bari kaza a ai mutum ya zama su kamar da matsala ne malam kuma ya ga su kaman wakilan mu eh suna mutan ma masu girin aila a jira suna mutan yama suna a kiraye suna tana canza musu jirgi ba haka na faɗa yana zarki ana yin haka ne ana yi musu illa nuna saboda ana ba su dama ne su yin idan su samu su yi amma yawanci sai in ifaza ne ba su yi ba amma in da ban kwana ne gaskiya ba a canza saboda na ban kwana dama ba wajibi ba amma in dai na ifaza ne gaskiya dole sai ala canza in ba haka ba sai aikin hajjawa dole sai an canza mata wa alaikum salam Allah ma a Allah za ta yi haka wanka biyu da yin niyya biyu ke da wanka ɗaya wanka ɗaya kawai za ta yi eh irin wankan janaba in ta yi in ma ba sai janaban ba ta iya ba sai ta yi wanka sosai kawai ta wanke gabanta kawai da ta wanke ta yi wanka ai dama shi wankan akwai wanka al-ijza an gane ko akwai kuma gusul na kamal musulmi na kamal yake ita al-ijza za ta yi ko zuwa ta yi ta tsunduma cikin shi mai fulta fito tsullu kawai jikin da jike jike amma dai ta wankan da ta saba ta yi tsabtar ta ta komai ta wanke inda jini yake kenan yawa

sai ta nemi gafarar ta nemi ya yafe mata kuma ta nemi gafarar Allah shi ba domin abin da ta yi Allah ta saba wa kafin ta saba wa mijin Allah ta ta fara saba ma ta nemi yafiyan miji da kuma nemi gafarar ubangiji subhanahu wataala domin sa gala a fita haramun ne ka sa gala ta fita har haramun shi kuma ya yi fushi da sauri ya kamata ya fushi ba har ya ce mata Allah ya sa ko ba haka bane sai ya haƙuri ya mata nasiha dai ya mata faɗan da zai mata amma dai kar ya ce ai Allah ya riga ya gani kuma Allah da dama ya aika da so wani yana nuna yanayin mazaje wani na da haƙuri wani zai da haƙuri amma Allah ta fara saba mawa kafin ta saba wa miji za ka ta nemi gafarar mijinta nemi gafarar Allah duka kuma ta tuba ta dauki matakin kar ta ƙara yin irin wannan da yadda masu za ta je ta fita daga gidan gidanta ta shiga makwabta ta sa hijabi ta rufe jikinta ta shefa alkhairi yi shiga na mutunci yawa Allah ya shirye da mu idan mace kai tsaraici aka ga tsaraicinta to an cutar da mijin domin an kalli tsaraicin matarsa kuma an ga martabar shi kamar yadda miji ne ya tsaraici an gan shi kun ga an ga kaskancin matan shi kenan haka abin yake Allah ya shirya da mu wa alaikum salam na'am Allah ya bayyana shi Allah ya bayyana shi Allah ya tsaya cikin aminci Allah da ke sarki ya kawo mana sauƙin al'amura da suke damun ba a wannan ƙasa waɗannan fitintunu na zamani ga sunan iri-iri daga wannan sai wannan Allah ya mana maganin su Allah ya amintar da mu na'am ayya Allah ya gafarta masa Allah ya ba ta lafiya duka Allah ya ba su lafiya Allah ya ba su lafiya Allah wadda sarki ya kare mu da lafiya